أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ko kuma ka ƙara a kan rabinsa har ka kai biyu bisa uku kuma ka bayyana alƙur'ani idan kana karanta shi ka bi a sannu-sannu cikin karatunsa.